lokacin eh, eh, lokaci ne da allah ya ya kawo mana eh, zaman lafiya a ƙasa aka yi zaɓe cikin lami lafiya jama'a suka yi iyakacin ƙoƙarin su aka yi zaɓe ba wani mugun tashin hankali a ƙasa duka ina yaba ma jama'a saboda wannan ƙoƙari da suka yi har ya sa Eh, abin ya tafi daidai yadda ya kamata eh, har da shi eh, shugaban kasa shi da kansa kafin ma a ƙari zaben baki ɗaya ya sa aka ya karbi abin da jama'a suka yi zaben da jama'a suka yi cewa an ba ƙuri'a ga shi general muhammadu buhari masoyi na kwarai da gaske cewa shine jama'a suka zaɓa shi kuma ya ba shi alkawarin zai goyi bayansa wato wannan ya yi kama da irin abin da na yi bayan da aka karbi mulki daga wuri na wannan alif dubu da lokacin ina kampala mm -hmm. nema a lokacin na ce da na ji abin da ya faru na ce to fa a gani na na kama an canza gwamnati mm. to shi kenan ne a gari saboda kaunan eh, ƙasa na ce a na ce to nema na karbi wannan eh, wato ka ce da dalilan da suka bada a wancan na lokaci ne maka ji mulki? Mm, eh, na wancan lokaci don abin ya faru kana kamfala eh, da ka ji da cewa an eh, canja gwamnati a najeriya ka karba eh, na karba na ce ma kuma na kira sojoji da duka jama'a jama'an kasa su karbi wannan sabon shiri da aka yi hmm. a goyi bayan sabon gwamnatin shi kane na hmm. murtala muhammad hmm. kuma na kira duniya duka su goyi bayan su yadda eh, su ba su taimake su kama yadda suka taimake ni lokacin da eh, nake mulki saboda ƙasa mu ta ci gaba cikin eh, haka kuma Allah ya sa abin da kuma ya faru kenan to wannan wannan lokaci abin da ya faru kenan ya sa bayan wannan gaskiya ko kowa da kowa ransa ya kwanta ba wani domin ba a san abin da zai faru ba idan da a ce to shi bai yadda da wannan zaɓe da aka yi ba hmm. saboda haka mu yaba masa mu gode masa saboda ya taimake yi ƙasa gabaki daya ya taimake mu hmm. saboda mu same eh, zaman lafiya kuma ya ci gaba muna eh, eh, duban jibi eh, ne ko jibi ne za a yi babban buki na eh, eh, ba da mulki zuwa ga shi janar muhammadu buhari kasan buhari sa sosai kun da sanin juna ya kake ganin ya taba shugaban ƙasa kamar yadda kai shugaban ƙasa amma duk kun shugaban ƙasa kuna sojoji yanzu kun cire rigar soja shi ya sa farar riga za ka kake ganin zai wannan mulkin nashi bari in faɗa maka ko da shike mutum yana a lokaci na muna cikin kayan soja ne amma duka abin da nake nukan roƙi wannan jama'a nukan tambayi jama'a mm. shawara su bani shawara da shauransu lallai muna aiki kamar na demokradiyya mm. a wannan lokaci ko da shige muna cikin wannan sai ko lokacin da babu zaben babu siyasa babu zaɓe eh, bambanci na kawai amma in ba ka ba shauran ayyuka eh, na kan ji shawaran jama'a ko a cikin jarida ko ko Eh, eh, eh, irin abin da kuke mini a yanzu sau <laughs> mukan ji shawarar kuma duka shawarar da ake bayar muka yi amfani da shi saboda zaman lafiya da cin gaban kasa to ya kake ganin buhari zai yanzu a matsayin farin hula wal shi buhari na san shi ba tun kafin ya zama shugaban kasa hmm. wannan na san shi ya aiki tare da ne and uh, uh, kaga na kusance yaro ne amma wato <laughs> uh, a dakin na zance wajen shida ko bakwai haka ne <laughs> amma wanda ina son sa kwarai da gaske mm. kuma na sani yana aiki yana da gaskiya cikin aikinsa yana kuma kokari a cikin aikinsa har ma na bashi wani rikon wani shugabancin wasu aiki a soja wanda ya fi irin rank ɗin da yake da shi mm, saboda e, wannan saboda yadda na yadda da shi na tabbata zai aiki daidai yadda ya kamata saboda haka mm. ni kam na yadda da shi kuma zan bashi iyakacin kokarin da eh, eh, shawarar zan iya bashi eh, kamar yadda ya kamata duka tsofaffin shugaban ƙasa su rika ba kowa ne ne da ke shugabanci a lokacin in shawara ne ka zo ka ba shawara a kwance kuma saboda wai ba a je a rubuta a cikin jarida ko ko a rika faɗi a cikin rediyo da shauransu a bata saboda a bata ma shi shugaban ƙasa amma a tabbata zai aiki tsakaninsa da Allah ya lura da dukan jama'an ƙasar nan kowane